أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تأر خميس بقي جواتا الشوال alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da ashirin da shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tukwicin sallah wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi obai da tabnir Jawah; babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikiwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana a shafi na ashirin da shida talatin da shida ko talatin daidai shafi na talatin ma'ana mun kwana a shafi na ashirin da tara yau insha Allah za mu tashi a shafi na talatin kuma mun kwana a darasi na biya to yau insha Allah za mu tashi a darasi na shida wato shafi na talatin malam ya ce aujuhu bayani sunna da kitab yanzu bayanin da malam zai mana fuskokin da sunna ta yi bayanin alkur'ani domin ajiye na yi wata magana nake maku ƙur'ani ya fi buƙatan sunna fiye da buƙatuwar sunna da ƙur'ani to yanzu malam na so ya tabbatar da wannan magana akwai abubuwa da dama wasu sun zo a dunkule wasu sun zo a ƙayyade wasu sun zo a sake wasu ma ba a same su ba amma duka sunna ta zo ta sama musu gurbi sannan kuma muna cikin tafiya insha Allah za mu yi bayanin wai su masu inkarin hadisi wato 'yan taski ne kamar sunan da ya fi shahara gare su menene suke da bukata tunda yadda nake muku dai ba za ka taɓa jin wani ɗan tatsi ne yana maida ma da yahude martani ko kirista martani ko kuma a'a ɗan a martani ba a'a matsalar shi sunna matsalar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na yi bayani na tambaya na ce wane ne magabacinsu to yau ya kamata ku san wane ne magabacinsu a taraba wani na bani labari wai wani ya fito takarar siyasa ana fahimta sai kakan shi a wurin ya taɓa satar kaza to wannan satan kaza ita ta hana shi takara domin ka gane abin na bibiya shin wai ba wani mai hikima wani yake cewa in an ce mutum mai tijara ne sai ya haifi ɗa mai tijaran nan in an ce mutum gashi zauna ne sai ya haifi zauna haƙiƙan ne tun da gado ne ya ce mun gani tun ga iya masara ga abu goye kowa da gene ne ai ba yadda za a yi barewa ta famfara kuma tanta da a duk gudu za su to shi ainihin kakansu ɗin don ka yanzu suna ta sa'in ta su sinan. nan kada hankalin kai tashi zan gaya maka wane ne asalin kakansu ya kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ji a cikin karatu insha Allah malaka ya kulu doktor Muhammad Hussein Az-Zahabi doktor Muhammad Az-Zahabi rahimahullah yana cewa قد اتضح لنا من الآية والحديث والآثار يا بينا من قرر daga aya da hadisi da kuma asa wato abubuwan da aka samu daga sahabbai da magabata radiyallahu anhum miqdaru sunnati bil kitab gwargwadon kulluwa na sunna da kuma alqur'ani Amana bayanin yadda alaka su take irtibatul mubayyin wato kulli ne irin na mai bayani da wanda ake bayyanawa falan ubayyinu ba'da zalik to malaki zamu yi bayani bayan haka aujuha hazal bayan fuskokin wannan bayani zamu yi bayani fa naqulu zamu ce alwajhu alawwal fuska ta farko inda sunna ta bayanin alqur'ani bayanul mujmal fil qur'an akwai inda alqur'ani ya dunkula bayani to amma sunna da ta zo sai ta fayyace shi ana fahimta كبيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات الخمس كما يدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يي بيان اللوك تنسلو لي بيا إن كتن بيوان دا بيتدى من منزون الله با صلى الله عليه وسلم كتن كاي إنها كتن عملوكة صلى أتسين على القرآن فأني كنا تعملوكة Allah subhanahu wata'ala na cewa aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr wai ga lokutan sallar nan to duluk ad-dalq meye malaman larabci suka ce game da anan duluk sham saboda akwai maganganu daban da yawa ba maganganu nake da bukata ba to in kace ma'anansa wayewar gari misali a kaulin wasu wasu ka ce a duhun rana misali to mu tafi haka ɗin to in ka ce a wayewar gari precisely wani lokacin ne idan ranar ta fito yanzu misali ana kiran sallar asuba biyar da ashirin da ɗaya ko a da sallah wani wurin shida saura goma wasu wurin shida saura kwata misali to an kace wayewar rana to ka gaya mun precisely wa ya ce maka biyan ne saura ko ko a'a karfe biyar ne ko ko a'a karfe shida tun da ai lokuta suna ta canzawa to kai wanda lokacin ne fi tsam ai ba ka da shi sai na ka samu shi in ka ce to sallar azhar ai ta shiga da lokacin shams fitowar rana ko ko wayewar rana to mun ji rana ba tana fitowa bane bakwai da dan wani abu to wa ya gaya maka cewa sallar azahar sai ɗaya ta yi ake yi ko ko sai biyu ta yi a yi tunda ai wayewar rana aka ce amma ba iyakance lokacin ba kai na ka samu shi in kace ka sakin lai duhun dare mun ji to ai da zarar rana ta faɗi dare ya shigo to lokacin magariba yakan faru wani kuma a yi shi shida da rabi wani zubin misali bakwai saura wani zubin har bakwai to precisely wani lokaci ne na magariba a ƙura'ani babu rana tana faɗi kana magariba ka yi sallah tun da ayi ake ce kafakin laif in ma ya wuce haka kai sallah yi, to kai waye iyakance maka lokacin babu shi a ƙura'ani to shine bayanin da mala yake yi lima waƙifin salawatar khams wato ga lokutan salloli biyar awwalal waqt ko awwalil waqt wa akhiriha farkon lokaci da kuma ƙarshe duk ba za ka samu wannan cikin alqur'ani ba a ce maka lokacin sallah kaza ya fara to amma da ya kai lokaci kaza yanzu ya ƙare lokaci kaza ya shiga sannan da ya kai lokaci kaza ya ƙare lokaci kaza ya shiga duk ina za ka samu wannan cikin alqur'ani wa adadi raka'atiha da adadin raka'o'in kowace sallah wa kayfiyatiha da yadda ake yin ta me yasa asuba ta zama biyu azhar ta zama hudu magariba ta zama uku me yasa wasu sallolin bai daya ake bayyana su me yasa wasu bai daya ake asarta su menene yasa wasu sallolin biyun farko a bayyana biyun karshe a asarta mai yasa wasu raka'o'in a yi su da fatiha da sura wasu kuma ka karanci fatiha kawai ya wadatar duk ina wanda yake cewa qur'ani wa bayanuhu limiqdari miqdari zakat haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani ga nisabin zakka an ce a bada zakka amma wani geji zakkan za ka kai a bada babu shi yaushe ne kuma za a bada zakkan babu wa anwa'iha da kuma irin jinsi jinsin da za a bada na zakka yanzu misali kaga kamar a wurin malamai sun ce duk abin da ba zai yi wata shida ba babu zakka a cikinsa to kai a cikin alkur'ani ina ka samu wadannan abubuwa ina abin da za a ce maka akwai zakka ina abin da za a ce maka babu zakka a cikinsa ina za ka samu wannan babu shi wa bayanu li manasikil hajj da kuma bayanin sa ga rukunai na hajji hajji na da rukunai nawa ina yake cikin alkur'ani an dai ce mana cewa azin fil bil hajj ya tuka rijiyar. aka ce sun maliyar kudu tafasahun waliyufu nuzurahun ya tsawafu tsawafi ya zo na safa wal marwata min sha'airillah safa da marwa to amma ya za a in ka ce a fara daga safa da shi aka ambata yi eh to mun ji a kare da marwa tafiya nawa za a yi da babu specifications ana fahimta malamai malam ya ce walida qas a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khudhu anni manasikakum ibadunku na hajji daga wuri na zaku anshe su saboda babu su a cikin alqur'ani wa qala sannan yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yi wa qad rawa ibn al-mubarak rahimahullah an imran ibn husayn ibn al-mubarak ya rawaitu daga imran an husayn radiyallahu anhu أنه قال لرجل ياشي دواني متو إنك أحمق إن جاء إمران إيش كي تاكريني كي واواني أتجد الظهر في كتاب الله أربعة شن كاسا مسلر أزهر ركأه إيش القرآن لا يجهر فيها بالقراءة باء بين القراءة أشكنت كاسا مونا أشكال القرآن ثم عدد عليه الصلاة والزكاة آه، ثم عدد عليه as-sala wa zakka wa nahwa dhalik sannan sai ya fara kidaya masa ga sallah ma ga zakka ma ga kaza duk ka same su bayanin su thumma qala sannan sai ce da shi atajidu hadha fi kitabillahi ta'ala mufassara ka samu wannan bayanin ta karara a cikin alqur'ani a bayyane إن كتاب الله تعالى أبهم هذا لتاتم الله سبحانه وتعالى يدرك لونا مغانا wa inna sunnata tufassiru hada sunna ita ce take bayanin wannan dan duk bayanan nan babu su a cikin alqur'ani abu na biyu tawdihul mushkil qur'ani koko sunna ta zo ta yi bayanin abinda gane shi ya rikirkici al-ishkal rikici da ya zo da rikici misali tafsiruhu صلى الله عليه وآله وسلم للخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يا من بيان منين أكي نفي دفن زري دقبك زري كما يدنا من بيان واللوكسي عدي بن حاتم رضي الله عنه سيقول لزرقا مرادي فريد بقي سيتاشي يليقى سيقوما سيتاشي يليقى وينا تنانين bakin zai zo ya rinjaye farin ko kuma farin ya rinjaye ya ga abin yadda ya bashi haka yake kai sai koma ya je sami annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi ni ga fa yadda na yake a sai dariya yace ba haka bane ai ni zaka tambaya kuma ni zan maka bayani Allah subhanahu wa na cewa hatta yatabayyana lakum al-khayt abyad min al-khayt aswad min al-fajr wato har sai farin zare ya bayyana muku da bakin zare na alfijiri bi annahu bayadun nahar abin da ake nufi da farin zare hasken rana abin da ake nufi da bakin zare wa sawadul duhun dare in ba a maka bayani ba a nan ya za a yi ka gani na uku takhsisul am wato magana za ta zo a sake amma sunna ita za ta iyakance ta ana fahimta za ta keɓance ta misali takhsisuhu صلى الله عليه واله وسلم الظلم في قوله تعالى وتو iyakan cewar annabi ga ma'anan zalunci alaihi salatu wasalam a cikin faɗin Allah subhanahu ta'ala alladina amanu Walam lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su gwama imaninsu da zalunci ba to waɗannan sune suke da aminci kuma sune shiryayyu sahabbai sai hankalinsu ya tashi radiyallahu an. sai suka ce wato sai ya bayanin abdul Shirk ya iyakance ba wai kowane zalunci ba saboda zalunci nau'i guda uku ne misali akwai zalunci tsakanin mutum da mutum akwai zalunci tsakanin mutum da kansa akwai zalunci mutum tsakaninsa da mahaliccin su subhanahu ta'ala Zalunci ka tsakaninka da mahalicci ka kin abin da ya zaka zalunci tsakaninka da kanka ka yi abin da zai cutar da kanka zalunci tsakaninka da ɗan adam ka suci ɗan uwanka to duk sai su suka yi tunanin ai in dai zalunci ne haka kalma sakakka to waye cikin mu ba a zalimi ba annabi alaihi salatu wasallam ba wannan zalunci ake nufi ba abin da ake nufi da zalunci a wannan aya shine shirka ana fahimta fa inna ba'd as-sahaba fahima anna dhulm murad minhu al-umur wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhum sun fahimci abinda ake nufi da zalunci fahimtar ta gaba daya na bai daya hatta qat har sai da suka ce wa ayyuna lam yadrim nafsa ya rasulullahi waye cikin mu bai zalunci kansa ba fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa kama tadhunnun ba yadda kuke zato bane innama huwa kama qala luqman libni abinda ake nufi da zalunci shine kamar da luqmanu yace da ɗansa ya bunayya la tushrik billah ya kai dan dana ka hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma kenan kaga alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ba irin ku tunanin zalunci da kuke yi bane a'a abinda ake magana shirka to ya za a yi mu gane wannan ba ta hanyar bidiyo ana fahimta na hudu taqyid al-mutlaq akwai maganar da za ta zo sakakka sai a yi mata kaidi a yi mata da baibai idan aka sake ta a haka ba za a gane ba amma sai sunna ta zo sai ta yi mata da baibai misali taqyiduhu liyada fi qawlihi ta'ala kamar yadda aka yi ma'aya aya da baibai a cikin fassarar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma da qarawo miki. da qarauniya ta mace aka ce ku yanke hannayensu to shin hannun dama ne ko hagu hannun daga kafada ne koko gwiwan hannu koko wuyan hannu wanne ne a ciki sannan kuma menene iya abin da za su ɗauka a yanke hannu an ce a yanke hannu to in ba a samu bayani ba kenan ko fensir ka ɗauka fa ana ya daɗe maka hannu ma'anar maganin kenan to dole sai mun nemi bayani shin abin da za a ɗauka menene zai kai gejin da za a ce an datsa hannun shin shi hannun da za a datse hagu ne ko ko dama shin shi hannun da za a datse daga kafaɗa ne ko ko daga gwiwa ko ko daga wuya duk wannan bayanin ba shi cikin alkur'ani amma sunna ita ta zo ta yi mu abin kaidi domin a fahimce shi ana fahimta sai yace bil yamin hannun dama ake magana ai yaqta'u ko tuqta'u al yadul yumna za a yanke hannun dama ne al wajhu fuska ta biyu bayanu ma'ana laf aw muta'allaqihi wato bayanin ma'anan lafazi ko kuma abin da ya ratayu da lafazin idan lafazi ya zo ko kuma wani abu da ya rataye da shi to sunna ita take wannan bayani كبيان المغضوب عليهم باليهود كما يدعى سنة ثمن بيان غير المغضوب عليهم ألا كركسا يا متكم وأندك يتشيد السوء ولا الضالين كركسا يا متكم أتتو بمسان سوء كي يتشيد سوء بمسان سوء هي أتتو أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتمنى وأندك يتشيد سوء لليهود سوء يهود, سوء يهود waddallin bin nasara batattu sune kiristoci saboda su yahudu akwai ilimi amma kuma ba aiki da ilimin su ko kiristoci babu ilimi sai dai aiki kawai don haka shi za aka yi shi da waɗannan waɗannan kuma suka kasance batattu ne wa ka bayanin qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah subhanahu ta'ala wa lahum fiha azwajun mutahhara a cikin aljanna suna da 'yan mata tsarkaka to me ake nufi da tsarki yanzu matar duniya misali in ta haihu ta yi wanka ba ta yi tsarki ba in ta yi janaba ta yi wanka ba ta tsarkaka ba in ta yi al'ada ta yi wanka ba ta tsarkaka ba to annabi alaihi salatu ta yi mana bayani abin da ake nufi da tsarki bi annaha mutahharatun min al ita matar aljanna rakakakka ce daga al'ada ba ta al'ada wal ba ta durƙuso wal bawl ba ta bawali wan ba ta kaki wal buzaq ba ta majina wal ba ta fitar da ruwan halitta walwalad ba ta haihuwa duk wannan ya kunshi abin da ake ce matsarki ina yake cikin babu shi wa ka bayani qawlihi ta'ala haka kuma kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa udkhulu hadhihi alqarya fakulu minha aitu shi'tum ragada wadkhulu albaba sujjada ku shiga wannan alqarya ku ci daga wannan alqarya duk da yadda kuka ga dama wato abin yabanya daddada sannan ku shiga ta ƙofa kuna masu sujjada wa qulu da kalmar haqqa ya qattu in ya shafe Allah ka kankare mana zunubanmu in ita sauka ana fahimta Allah ka sauke mana zunubanmu naghfir lakum khatayakum in kun yi wannan za mu gafarta muku kurakuranku wa sanazidul muhsinin da sannu za mu ƙara mu masu kyautatawa daga cikin ku amma fa baddala alladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum waɗanda suka yi zalunci sai suka sauya magana tsabanin wacce aka ce da su bi annahum dakalu yaqafuna ala astahihim an ce su shiga suna masu sujjada sai suka shiga bisa duwawu suna jin duwawu asah wa baddalu suka sauya fa qalu habba fi sha'ra sai suka ce wai kwaya a cikin gashi maimakon hitta wa an ce qalu suka ce hinta wato ainihin alkama habbatun hamra wai wata ƙwaya ke ja fi sha'ara a cikin gashi sai suka kauya to yanzu anan an ce utkulul qarya ku shiga alƙarya alƙur'ani bai yi bayanin wace alƙarya ba ce a ina za ka samu labarin sai ka koma gari ana fahimta sannan kuma da aka ce su faɗa shin sun faɗi abin aka faɗa ko ko ba su faɗa ba ya za a yi ka sani sai ka koma wurin bayani da suka canza fa badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi sun canza to da suka canza me suka canza ba kawo labarin abin da suka canza ba an dace sun canza to amma ina zamu samu labarin canji sai mun koma sunna alwajhu hotel fuska ta uku bayanu ahkamin za'ida bayanin wasu hukunce hukunce waɗanda suka dadu alama ja'at alqur'an alazim akan abin da yazo a cikin alqur'ani alkarim mai girma wanda wato qur'ani bai zo da su ba malamai amma sunna ita ta zo da su ka tahrimi nikahi almar'ati ala ammatiha wa khalatiha kamar haramcin mutum ya auri mace ya auri baffarta ko kuma innata ma'ana ya auri gwagwata ko kuma inna ƴar uwar uwa ko kuma ƴar uwar uba a cikin qur'ani ba su daga cikin muharramat saboda an ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف باب inda aka ce karka auri yarinya a cikin Qur'ani kuma karka auri ƴar uwar uwarta ko kuma ƴar uwar a zahirin ƙur'ani kana iya auren mace kuma ka auro ƙanwar ubarta ko kuma ƙanwar uwarta amma saboda kwama kyala za ta yau ana fahimta anan sanar sai ce a'a to kar a auri yarinya a auri innanta ko ainihin gwagwarta. sunna ita ta hana wannan amma ƙur'ani ba za ka samu wannan ba kuma kai yanzu ɗin da kake da'awa irin ta mai tsina misali ka auro yarinyar ka auri ƙanwar ubanta ko kanwa uwarta mu gani garin zai zaune muka <laughs> na? eto eh, to kana amfani da hadisi a kaikaice amma ka tsaya kana ta ihu kana hayane malam yace wa sadaqatil fiqh da kuma zakkan kono babu ta cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya wajabta ta gada da bawa da tsoho da tsohuwa taurayi da budurwa mai lafiya da mara lafiya kowa sai ya fita ina take cikin alqur'ani babu wa rajmi zani almuhsan da kuma jefe bazawari mazinaci kana da aure mutum yayi zina to shikenan ba wai kuma a halin zina ba wai fa sai in kana da mata a'a in mutum ya taba aure ko da so rabu da matan ya je zina yanzu shi ya zama mufsan aure ya katange shi za a jefe shi babu shi cikin Alƙur'ani. ana fahimta wa miratil jadda da gadon kakanniya akai aqida ka ta yan kalaqatu ko kuma ta masu tafi idan mutum ya rasu ya bar kakanniyarsa a halin rashin uwa kakanniya ba za ta yi gado ba saboda babu shi cikin Alƙur'ani. sunna ita ta kawo wani ana fahimta sannan idan mutum ya rasu ya bar uwa da kaka a matabarka wani dalili kake da shi da za ka hana kakan ya gado ba ka da shi saboda kakan ya ba ka gado ne nan idan uwa tana nan amma ƙur'ani bai kawo ba ya dace a ba uwa gado misali ولا أذن أين جايوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث إن كان له ولد حرب دي إنك بيان أباء وكذا أي كذا تو إذا أوا دكا كن يا سكا هدو إن هسان كي أما سابا كتا إنت إني ربا من إذا دون بيا ذاكي إن كبا كاكا ذادو أينا كسامو أسان القرآن in ka ce a'a ai saboda uwa ka hana kakanniya a ina ƙur'ani ya ce in akwai uwa a hana kakanniya gado haka shi ana fahimta mala ce wal hukmi bi shahidi a wayamin da kuma yin hukunci da shaida da kuma rantsuwa a ina ne aka ce maka in za ka yi hukunci ka samo shaidu ko kuma a'a su yi rantsuwa a ina aka ce maka babu shi wa gairu haza kasir yushe fi kutub bilforo? Ya ce da makamancin haka da yawa ana samun su a cikin littafi na furu'a na fiqh Alwashi wajh ar fuska ta hudu bayanun nasakh bayani na shafe hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa yana iya saukar da aya kuma a waye gari ya shafe ta da nafsin Qur'ani Manan nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha kenan tun da yace ba za mu shafi wata aya ba ko kuma mu mantar da ku ita ba sai mun zo da irin ta ko wacce ta ta ashe abin akwai shafi alqur'ani ana fahimta to su ba su yarda da wannan ba kama yubayyinu rasulullah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai bayani anna ayata kaza nusikhat bi kaza ayata kaza an shafe ta da kaza aw anna hukma kaza nusikha bi kaza hukunci na kaza an shafe shi da kaza fa qawluhu alaihi salatu wassalam fadin annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi la wasiyata li wari babu wasiya ga mai gado idan cikin ƴaƴanka suna nan zai gaje ka ba za ka ba mishi wasiya ba saboda ana jin tsoron kar ya zanto ya yi rashin adalci bayanun minhu bayani ne daga gare sa anna ayatul wasiyyati lil walidain wato aya ta wasiyya da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum ku iyaye da aka ce ana muku wasiyyi a cikin ayayanku wal aqrabin da makusanta mansukhun hukmuha an shafe hukuncinta wa in baqiyat tilawatuha duk da akwai tilawa amma bai halatta kai uba ka bar wa ɗanka wanda zai gaje ka gado dan za a samu kwamatara yana iya zaki su ai baku nan baba ya ban mun wasiya yake wuri kaza da kaza da kaza duk ni dauka misali to shi za ka ce don a samu sanifi a cikin gidan naka kar ka ban mu ainihin masu gado daga cikin ƴaƴanka ainihin wasu ana fahimta malamai alwajhul khamis fuska ta biyar bayanu ta'kid sunna takan zo ta karfafi abin da cikin alqur'ani wa zalika bi an na'tiya ko bi an ta'tiya sunnatu muwafiqatan lima ja'a bihi alkitab shine sunna ta zo sai daidai da abin da qur'ani ya zo da shi wa yakunu alqasd min zalika ta'kid alhaq sai ya kasance wato manufa daga wannan shine karfafa ainihin hukunci wa takwiyatahu da kuma ainihin karfafa shi wa zalika ka qawlihi alayhi salatu wassalam wannan kuma kamar fadin annabi ne sallallahu alaihi wasallam la ya'illu malu imri'in muslimin illa bi tibi nafsin min dukiyar mutum musulmi baya halatta kaci sai dai da daɗin ransa fa innahu yuwafiqu qawlahu ta'ala wannan yayi kama da fadin Allah yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyar ku tsakaninku da banna wa qawluhu alayhi salatu da fadin sa alayhi salatu wasalam ittaqullaha fin nisa ku ji tsoron Allah a cikin matayen ku fa fa innahunna awanun fi aydikum su mata bayi ne a hannunku ku maza aqattumuhunna bi amanatillah kun anshe su da amanar Allah subhanahu wasahlaltum furujahunna bi kalimatillah sannan kuka halarta farjojinsu da kalmomin Allah subhanahu wata'ala fa innahu muwafiqun li qawlihi ta'ala wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wata'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma amalci mata da ainihin nagarci to nayi bayani kafin mu shiga wannan shubuhoyinsu da malai fara kawowa mun ce waye magabacin su to ina son a rike sunan magabacin su shine Dhul Khuwaisira Dhul Khuwaisira in an ce sira kwibi al khuwaisira alazmi fuwai ila ma'ana mai ɗan kwibi saboda shi bai da girman kwibi kwibi kamar kwankwaso kenan ko to shi na shi bai da girma shi ne kakansu كما يرى الشيخ الإسلام يقول سيمية إكاو رحمه الله الشيخ ما أبين بيفاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترانا كل يسنزو دقى بحرين زينا رولا دا أزرفا علي رضي الله عنه شيا أيكو أنا فهمتها. سيئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai ya ɗauki duke ya karkata ma wasu mutane irin su kaman akra bin habis irin su uyayna bin mihsan radiyallahu anhu, ya ɗauka ya karkata ya ba su alaihi salatu wassalam sai shi wannan kakan yan tatsini sai zo gaba da gaba ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ittaqillaha wa'dil ka ji tsoron Allah kai adalci fa innaka lam ta'dil ya rasulullah baka yi adalci ba auzan billah Allah sai kalle shi to ni in ban yi adalci ba waye kake tunanin zai adalci ni na fi ku sanin Allah subhanahu wa ta'ala na kuma fi ku tsoron Allah subhanahu wa ta'ala waye zai yi adalci ni ban yi ba sai a ke juya da ya juya sai Umar ya ce rabi Allahu an ya rasu Rasulallah bari aika da shi barzan ya ce a ne kana salli, kila yana sallah Umar ya ce ai mutum nawa ne yake sallah maganar ta ci karo da abin da yake yarda sai ban shi ne ba na so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa na sun fito amma bari ba ku labari kun ga wannan mutumin eh, kun kalli eh to wannan mutumin zai kankashe wasu ƴaƴa fitsararru waɗanda sun fi shi fitsara za su zo da sunan addini suna karatun ƙur'ani in kuka haɗa karatunku da nasu na wasa ne suna da yawan azumi in kuka haɗa azuminku da nasu na wasa ne suna da ƙiyamun laili tsayuwan dare in kuka haɗa naku da nasu na wasa ne amma suna fikewa a cikin musulunci yadda ka san baka na fita cikin kwari ko kuma yadda ka san mashi na fita cikin dabbar da ka hara ka san idan wato ainihin maharbi ya yi setting target ya samu dabba in ya same ta da kyau mashin fikewa ke, bai zama cikin cikinta in ka ga mashi ya zauna to bai same ta da kyau ba amma in dai same ta da kyau mashin fita yake to yadda mashi ke fita cikin dabbar da aka hara to haka mutanen da suke tsarki musulunci to yanzu na kaga mutum ya na ta katakata yana ta cewa bai yarda da manzon Allah sallam abin ba zai baka mamaki ba saboda kakansu shine wa muka ce sunansa zul khuwai tsaya mai dan kankanin kuibi to shi ka duk waɗannan daga jikokinsa ne sai ainihin ƴaƴa sai ta taɓa kunni sai kuma ehehe ba wani abu na tashi hankali to ne ya suke so yadda nake za ka ga kainin su ba faɗa da hadisi amma ba za ka ji suna mai da wani abu martani a malaki abu na farko shine tadmiru bina'il islam ginin musulunci suna so su warga shi saboda ai kaga in kace kai musulmi ne wa zai hana ka sallah wa zai hana ka azumi to amma kuma da kai kai innan za ka dinga amfani ka samu dama tunda bari gaya maka malam kaga hadarin yahudu da kirista ana fahimta da irin waɗannan hadarin su bai kai hadarin waɗannan ba dalili su mun san su sun san mu mun san matsayin su sun san namu ana fahimta kuma sun kyamarsu da mu ba za ma ta ba su daman su shiga cikin mu ba amma su waɗannan ikirarin su su ai mu ne amma kuma kokarin suke su musu musulunci shine hadafin su na farko na biyu so zartar da alqur'ani da qur'ani yanzu ka duba zaka ga ai daga cikin zaka ga ana cewa wani alaramma wani alaramma ba mafi hadafin qur'anin ma to amma kuma zahirin aikinsa ya fi da shi daga musulunci ƙarƙashin wannan hadisi don haka tozartar da ƙur'ani shine manufansu da kuma ainihin alƙur'ani daga cikin manufofinsu wasa da ayoyin alƙur'ani da kuma fidda shi daga asalin haƙiƙaninsa ana fahimta za a kama aya ga fahimta malamai suka fassara a farko ga yadda suka ce ma'ananta amma za su kama ayar su dinga wasa da ita a fidda ita daga cikin asalin ma'ananta sai a fassara ta bisa ka san zuciya daga cikin manufofin yadda ka gare jiya suna misali ai jiya ba suna kiran ha wanda bai sani bai shi maka ai wai wai yanzu duniya ta tabbatar da cewa ba masu ba musulunci kariya irin yan jiya wani jiya Khomeini kafin ya mutu Khomeini kafin ya mutu yaki abu ne sananne abu ne sananne imami daga cikin a'imman 'yan shi'a yana da matsayin da ba wani mala'ika makusanci da yake da shi ko kuma wani annabi da Allah ya Ko Kuma ne ka zana magana? Na? Mun karanta? Ah, to kuna nan ni ba na rubuta littafi mun karanta ba? Waje wuce ba bayanan da waje to shi'a? ya faɗi wannan magana to wanda ya faɗi wannan ya ce imam na shi'a yana da matsayin da babu wani mala'ika makusanci kamar jibrilu kenan da israfilu misali da nika'in ba wani annabi kuma wanda Allah ya iko wanda yake da matsayin irin na imam ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan magana to me kake da shi zaka ga wani bayani ka mun gani to haka usulubin mutanen nan yake sun ce su musulmai ne amma ba haka al'amarin yake ba sannan daga cikin manufofinsu duk sanda za su kafa hujja sukan datsi aya ku lura ‘yan hadisi ne sukan datsa na ji wani ɗan tatsi ne ya fito yana cewa wai ai wai sai dai a duk wanda yake sai tsine mai sai dai ya tsine kawai zuciya amma wai ka je ka duba muslim hadisi na 862 hadisin jabir bin samura radiyallahu anhu wai ya ce wallahi tallahi ya yi sallah sama da dubu biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake bukan sallam yana zama yake khutba faqad kadab yayi ƙarya waya yana cewa ina yan boko kowa ya dauki kuleso? ya buga an ce wai tarihin zuwa na sallam shekara 23 ne ana fahimta to ai duk gaba ɗaya juma'o'in da shi jabiru ɗan abdullahi yake magana ai ba su ma kai ba kai adadin da yake magana ba to kaga wannan magana ce da ɗa mu za ka tambaya mu gaya maka yadda bai a lokacin da jabir ya kawo hadisin jabir ibn samura radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk mutumin da yace maka ya ganshi yana yin khutba a zaune faqad kazab in an ce alkalif ƙarya amma larabawa mutumin da ya kuskure suka ce mishi kazab bi ma'ana akhfa ba wai irin ƙarya da mutum ƙarya kake ba za su ce kazab bi ma'ana akhfa ta yi kuskure ba shi nake so in ce ba da ya kawo magana sai ce na rantse maka da Allah in ji wannan yanzu magana ana kiransa idraf ma'anar idraf ya saki maganar da yake yanzu yanzu ya shiga wata magana sai ce kamar yana so ya ce ne wallahi bari in gaya maka sani na da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yi sallah da jumu'a da salawatul hamsi a bayansa sama da dubu biyu an fahimci magana saboda ai yakin magana yace sallaitu khalfahu aktara min alfai sala bai ce jumu'a ko salawatu ya ce sallah ya ce yanzu na ce maka na ci abinci kafin fito gida ka ce min shinkafa na ci kai kana da dama ka ce min tuwo na ci kai za ka ce min dan wake na ci ni ne mai na ce maka to ya ce na yi sallah sama da dubu biyu bayan annabi kai ne tun da bai ce juma'a ba bai ce salawatul khamsi ba kai ne zaka ce juma'a ake magana ma'ana sani na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda na san shi mala ni ne zan baka labarin irin sallolinsa domin da salawatul kham da juma'a da idi na yi sallah bayan sa sama da sallah dubu biyu to sai ka kama yar gaba saboda humanci da dakikanci da danci sai ka canza abu ka ce wai a wai wai wai juma'a bata kai dubu biyu ba bayan ga yaƙi magana kai ba larabci ka sani bai ishe ka ƙur'anin ma bai ishe ka ba ana fahimta kuma sun su muke ne maka ka fito mu goga gemu da gemu sai tsalle tsalle ai in ka isa fitowa za ka yi mun neme ka mun baka gayyata muna son mu yi muƙabala da kai ya kaga bayyana sai tsalle-tsalle ya fi canye nan kuma hujjojin ina tabbatar muku duk sanda za su kawo hujja ba su kawo ta farko zuwa ƙarshe sai dai is to wannan ko eh, ba ba ne bane na wanda ya san karatu domin ba amana ilmiya malamai suna ce as-sibaqu wal-lihaqu yu'inani ala fahmi siyaq in kana so ka gane gundarin magana sai ka hau sama ka koma ƙasa sai ka gano mai ake magana amma ka zo ka da aya ka bar can ka bar nan me zan gani ana fahimta to waɗannan abubuwa suna daga cikin manufofinsu sannan ku sani daga cikin manufofinsu mala su fa ba wai damuwansu ba wai wai su mai dama yadda da yadda nake yahudawa da kiristoci masani ba ba wannan bai cikin ajandar su gaba daya matsalar su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yadda ka ganshi kuma haka zaka bar shi alƙawari ne na Allah subhanahu ta'ala muna fahimta mu koma kan littafi min shubuhatihim daga shubuhohin su fi inkari a hadisi rasulillah a cikin musa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa raddi alaihim da maida musu da martani akai wa min shubuhati ha'ula'i al-mulhidin malam yace yana daga cikin shimuhin waɗannan kafiran fi inkarihimul ahadith a cikin musawarsu ga hadisai li ahadith rasulillah ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam qauluhum fadin su inna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an kitabati alhadith ai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya hana a rubuta hadisi Abu Bakar ma radiyallahu an ya kona nasa umar ma radiyallahu an ya kona aliyu ma dukkan dai kalibobin nan maganganu da yawa wastadallu bi hadisi abi sa'id al-khudri sai suka kafa hujja da hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu an anna rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la taktubu anni kar ku rubuta wani abu daga gare ni wa man kataba anni ghayra alqur'ani falyamtu duk wanda ya rubuta wani abu daga gare ni wanda ba qur'ani ba to ya share shi ana fahimta hadisi ne sahih a wa hadithu anni wala haraj amma ku ba da labari game da ni ba laifi ku ba da labari duk abin da kuka ji na faɗa ku faɗa to kaga anan wannan hadisin ma hujja ne a gare su Abin da kuka ji na faɗa ku faɗa to ai da ya faɗan ne suka faɗa me yasa kuma shi bai zama ƙari? ana fahimta wa man kadaba alayya don mutumin da ya mani ƙarya ƙala hammam asibu qal hammam ce, ina tunanin da ya ce ne amidan da gangan falyatabawwa maqadahu min an to ya tattali matsuguninsa a cikin wuta wa haza al-istidlal min a'jab al wannan kafa hujja da wannan hadisi yana daga cikin abu mafi ban mamaki hum yakfuruna bi kulli ma rawahu as sun suna kafircewa da dukkanin abin da sahabbai suka rawaito radiyallahu anhum anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadith na hadithai wa ma dhalik amma duk da haka yastadilluna bi hadha al hadith fi inkar al ahadith suna kafa hujja da wannan hadisi cikin kyamar hadisi to ya ka kafa hujja da abin da baka yarda da shi ba mal wa raddu ala hadhihi shubha mai da martani akan wannan shubha annan nabi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi bidayati al-am a farkon al'amari naha an kitabati al-hadith ya hana a rubuta hadith وذلك لئلا يلتبس المكتوب من الاحاديث بايات Qur'an. abin da yasa kuma domin kada abin da aka rubuta na hadisi ya hargitse ya cuɗanye. da abubuwan da aka rubuta na alqur'ani falamma taqarra al-am a lokacin da al'amarin ya tabbata amara bi kitabatiha sai ya umurni da a rubuta hadisi al-adillatu ala anna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amara bi kitabati al dalili akan cewa annabi alaihi salam ya yi umurni da a rubuta hadisi rawa abu hurairah abu hurairah ya rawaito radiyallahu anhu قال yaji لما فتح الله عز وجل على رسول الله alokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yawa annabi sallallahu alaihi wasallam bude makkata ya ci garin makka da yaki qama fil nasi fa hamida Allah wa asna alaihi summa qala ya tashi cikin mutane ya rabi Allah subhanahu ta’ala ya gode ma Allah subhanahu ta’ala sannan sai ya ce inna Allah habasa an makkata fila Allah subhanahu ta’ala ya tsare makka daga shigan giwa wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minin ya kuma daura annabinsa da muminai a kan garin makka sallallahu alaihi sallam. malaki hadith wannan hadisi ne wa fihi a cikin sa fa qama abu sha sai wani mutum ana kiran shi abu sha sai ya tashi radiyallahu an rajulun min ahli al-yaman wani mutum ne daga ainihin kasar yaman wato inda ainihin dukiyar ta zo kenan ta aliyu fa qala sai ce uktubu li ya rasulullah ya rasulullah ka rubuta mani waɗannan maganganu da ka faɗa fa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace uktubu li abi sha ku rubuta mu abu sha wannan khutbar da nayi to ya zaka kama wancan bangare kuma ba zaka kama hujja da wannan ba eh ba mu da ja farkon al'amari an ce ka a rubuta to yanzu kuma an ce a rubuta to tun an ce a rubuta ya zaka rike ka ci gaba da rukon wancan ka saki wannan kaga abin akwai son zuciya wa an abdullah أن سامودك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ياش كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ناكسا إن ربط دقة دند نجي دقى من ذن الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنحان فنحتني قريش إن نفي حدك سي قريش سبحانه وقالوا سبحانه أتكتب كل شيء تسمعه كان ربط دقة دند كديسة ورسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بشر دان ادم ليه يتكلم في الغضب والرضا ينا ما مجانا اتكين فيجي ده يدى فامسكت عن الكتاب سينا كاني ده قبل ربوتو دي عبد الله فذكرت ذلك لرسول الله سينا انبتو ونا مجانا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه سينوني دياتا زوى قباكينزا فقال سيتي اكتب malan ka rubuta fa wallazi nafsi biyad na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa ma yakhruju minhu illa haq ba abin da ke fita a cikin bakin nan sai gaskiya shine wan najmi idza ma dalla sahibukum wa ma wa ma to ya zaka kama wancan magana ka ci gaba da riko da kika fiki wannan ya kai dan tsini ana fahimta ya ƙulu abu huraira abu huraira yana cewa radiyallahu an ma min ashabin nabi ba wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a'adun aktara hadisan anhu minni ba wanda ya fi ni yawan hadisi daga annabi alaihi wasallam illa ma kana min abdullahi ibn amr sai dai abinda ya faru daga Abdullahi dan Amrun da muka yi magana yanzu a kansa radiyallahu an fa innahu kana yaktub shi ya kasance yana rubutawa wala aktubu ni ko bar rubutawa to akwai rubutu kenan ko babu to ya zaka yi riko da waccan magana ka saki wannan ana fahimta to Allah muke roƙo su ta'ala ya shiryar da mu ya dasar da mu ya kuma ganar da mu za mu dasa aya nan insha Allah malam ya mani bayani cewa lokaci ya yi za mu buɗe fili kuma insha Allah na masu tambaya idan akwai tambaya insha Allah sai a gabato da ainihin wa alaikum salam wa barakatuh duk ma'anar shi ɗaya kaki ko majina ai eh, albuzak wa annukha majina ko kaki na na azzani ne bazawari mazunaci an ce ihsan wanda aure ya tsare shi ya katange shi shine ne muhsan wato wanda aure ya kare shi daga abin ga to ana fasara shi bazawari mazunaci wanda yake shi ya yi aure ko ya taba aure ko ko yana ma da auren amma kuma ya koma yana zina wa alaikun safa wa kai sallallahu na to kaga malam ya kawo wata tambaya eh kaga wata tambaya mai daɗi ta hankali scientifically idan kun ce koyarwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi ba to kuma ya kake bin karantarwa malaminka da malaminka da karantarwan annabi wanne ne fi wani sallah kaga tambaya ce wannan ta hankali na na almunawa ne sa'insa almukhalafa sabani eh su saba masu ina eh, eh su saba musu kuma su yi sa'insa da su eh na wa da laukar na bana ɗin nan wani lokaci eh eh <laughs> eh eh eh eh eh eh eh haka yake wato magana ce na gaya maka wato ba hankali a ciki abinda malam yake cewa wani lokaci ya taɓa zuwa ya halarci tafsirinsu sai ji shi mai fassara daga cikinsu yana fassara kuma yana ba da misalai ya ɗauko kaza ya ce kaza ce so yanzu idan har za ka rubuta ai kaga karanci za a samu kusan mujallar biyu ko uku to kenan ma'anan maganan cewa kake a saki tafsirin kowa kai a kama naka to kai waye magabacin zo kuwa sira ana fahimta to magana ce wacce nake muku wato in kana cikin mutane a tunanin shi an kulle shi to wani abu zai yi a fanshi ne bari ya fantsare ya fito da wata dawa kuma an kalura ba wata tasiri kuma duk da wanda ya saba masu na haka yake karewa a lalace wa ku na fa hunna indakum awan mata bayi ne a wurin ku ma'ana mataimaka saboda ai kana da ƙarfi kana da autonomy sosai akan mace a to ayaka haka haka hadisin yazo da shi to mataimaka shi ke na zauna lafiya eh mata mataimakan ku ne na zauna lafiya eh wale kuta na lokaci ka nirba mace ba na jinka sosai samun gida na susuwa eh to ai sahabbai ba su ɗauke su na abu ba tun da zamu zo Allah da zamu karanto shibohin akwai amma akwai haffa akwai shibohin na gaba ɗaya akwai kuma wasu mutane specifically kamar su Abu Huraira da aka radiyallahu an ana an faɗi maganganu akan sa da sauransu duk zamu zo kenan abin da muke fahimta sahabbai ba su da matsayi ma su duk da fa Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minina ya yadda da su su ma sun yadda da shi amma auren su ba bayar da duban na gaskiya ne duka sun kawo asa kuma daga baya wa yan shiya yan uwansa yan shiya ko azumi da ake yi man jigajigan su na sauran kasashe ba ramadan suke yi ba a cikin abin ne yake suna azumi <laughs> za mu karanta wannan insha Allah tambaya ta ƙarshe za mu tsaya kan takata assalamu alaikum malam da fatan kawo ni lafiya Allah ya sa haka amin malam akwai wani bawan Allah da yake zuwa karatu masallacin nan shekaran jiya bayan mun tashi daga karatu a mashin ya buge shi muna da bukatan malam ya saka shi cikin addu'a muna godiya Allah ya tsara malam lafiya to Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗan shi kuma Allah ya ba shi yadda zai yi to malam mun kai karatu insha Allah subhanaka Allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk